ana da wani kwamiti na musamman na zuwa rigagen fulani domin yi musu wa'azi da ƙauyukan musulmi waɗanda ba su iya addini ba a koya musu alhamdulillah an faɗaka ana zuwa wa'azin maguzawa amma akwai wasu musulmi suna nan a kusan ƙauyukan ƙasar nan gaba ɗaya waɗanda za ka je ka samu tun daga limamin ƙauyen har dattawan ƙauyen ba wanda ya iya alwala haka ne ko ba haka ba dole ne a samu wasu malamai da za su rinka zuwa suna tara su suna koya musu ya ake alwala na'am to ba a kula da su ba idan ba a kula da su ba me zai faru suna fama da matsaloli na ciwon ido suna fama da matsalolin takin zamani suna fama da bukatar injin nika suna bukatar kaza sai makiyanmu su kai musu waɗannan abubuwa daga nan sai su saka su cikin addinansu a nan kasar bauchi fa aka samu wani kwanan nan zan fitar da ainihin dvd din shi mun fitar da kaset din da nan abuja muka zo da shi muka hira da shi lokacin da ya musulunta kirista ne aka kai shi bagadad ya je ya karatun larabci jama'a idan suka tashi shiga wa'azi ƙauyukan bauchi da gombe sai ya naɗi irin na limaman musulunci sai ya rike carbi sai ya rike bible na larabci sai ce shi malami ne ya zo tafsiri sai a jawo mishi aya ta bible da larabci sai tara musulmi ya ne ta musu ainihin wa'azi kafin nan ya janye mutane da yawa ya shigar da su don girman Allah ba za ka yi mamaki musulmi a zo ana mishi wa'azi da bible na larabci ba amma bai faɗaka ba sai don bai san ƙur'ani ba bai san komai a ƙur'ani ba to wannan hanya ta tausir wato evangelism tana daga cikin hanyoyin da suke bi wajen yada waɗannan addinai nasu da kuma mayar da musulmai kafirai yanzu ku je nan abuja abuja kewaye take da musulmi masu ɗimbin yawa amma ku je ku ga hatta fulani kiristoci bin su suke riga-riga don haka duk ranar lahadi in ka kama tashoshin abuja na fm sai ka ji ana wa'azi da fulatanci na christianity malam ka taba jin haka ko ka taba ji ba gashi wannan haifaffen abuja ne shi ana wa'azi da fulatanci da bible saboda kowa ya san yadda bafulatan yake da sauraron rediyo haka ne to sai aka bullo musu ta nan ina ba da shawara masu kudi akwai mas'uliya a kanku hukumomi da sarakuna akwai mas'uliya a kanku ina da yaƙini akan mafi yawancin malamai a shirye suke da in za a wadata su da kayan aiki da kyakkyawan guziri za su shiga cikin ƙauyuka suna karantar da mutane addinin musulunci amma a matsayinka na mai kuɗi a shekara nawa ka ɗauka ka bayar banda zakka nawa ka ɗauka ka bayar don a yada addinin musulunci malaman musulunci suka ce filmali haƙƙun siwa zakka. a cikin dukiya akwai wani haƙƙi banda zaka wannan magana ita ce ingantacciya banda zaka akwai wasu haƙƙoƙi waɗanda Allah yake neman da ka bayar zaka je yana lissa'ili wal maharu almajirin da ya zo yana buɗe baki ya roƙa da wanda za a gan shi a fuska a tabbatar yana da buƙata amma bai buɗe baki ya faɗi ba lallai ne masu kuɗi ku tsayu akan samarwa da addinin musulunci rufin asiri matakin farko daga cikin haka ya kamata ku yi haƙuri duk da ban san yadda garin nan yake ba shugaba za ka iya gyara min wannan ko kuma wasu kuna da wata haɗaɗɗiyar islamic center wadda za ta zama marji'i ta musulmi da musulunci banda ta dattijo sheikh ahmad lemo wadda yake za a je a ɗibo 'ya'ya daga ƙauyuka 'ya'yan musulmi a zo da su cikin garin mina a koyar da su ƙur'ani su koma garurukansu su ne malamai to yanzu don girman allah akwai masu karantarwa masu kuɗi dole ku tashi ku ina ku aikin cibiyar Shekh ahmad lemo ita kadai ba za ta iya ɗaukan wannan nauyin ba